اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation wanda muke gabatarwa bayan la'asar a kowace rana a cikin Ramadan a yau muna ranar 20 Ramadan shekara 1442 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar biyu ga watan biyar dubu biyu da ishirin da ɗaya na? yau biyu ne ko? muna roƙon Allah ya dace da muka dukkan alkhairi yanzu mun ci kashi biyu kenan yau idan muka kai insha Allah cikin uku to tuluthu ma annabi yace wa tuluthu kathir ma baluka bi tuluthani an dauki biyu saura daya Allah ya sa mun dace kuma Allah ya ba mu ikon dacewa a wannan goma na ƙarshe kasuwa ce in kana ciki aka ci to ka ci in baka ci ba aka ci to kai asara Allah ya kiyaye mu daga asara shin mun samu darasi da fa'ida a cikin kwanaki 20 da suka wuce wannan tambaya ce da kowa ya tambayi kansa me zai samu ansan me alaƙarka da alkur'ani me alaƙarka da sallah da shi azumin kansa da sauran ayyuka na alkhairi ya kai addu'a da neman gafara ya tsakaninka da mutane ka gyara ko kuma yana nan a yadda yake ko ka ƙara ɓatawa wannan kwanaki saurinsu yana ba da mamaki yana tsorotarwa yanzu ka yi azahar yanzu za ka yi la'asar yanzu ka yi la'asar yanzu magariba kai kanka kana ganin me ake yi ne lokacin yake tafiya baka ankara ba yana tafiya tafiyan nan kuma tafiyan ajalin gari kwanakinka ne suke karewa Allah ya sa mu cika da imani ga nan kwanaki goma na ƙarshe ana so mutum ya ƙarfafa wato ibada fiye da lokutan da suka wuce yawaita ibadu na nafila na sallah na sadaka na addu'a domin kwanaki ne masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha ya nuna tana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min ramadan shadda min zara wa ayqadha ahla wa ahya layla yana wato daura wandansa yana tada iyalansa yana rayar da daransa duk wanda zai iya sallah annabi yana tada shi ya sallah shi kam yana rayar da daren ne gaba ɗaya saboda haka ake so a yi sallar tahajjud a cikin wannan daren bayan tarawe can in an huta kuma a dawo a yi tahajjud a yi raka a goma sha ɗaya ko sha uku a yi kunut a yi addu'a fi sa'atin nuzul yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id duniya حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له wannan lokaci ne mai daraja a ce lokacin da kana addu'a Allah yana cewa waye zai roke ni in bashi kana cewa ya Allah ina roƙonka kana jin zai hana ka waye zai nemi gafara in gafarta masa kana cewa ya Allah ka gafarta min kana jin zai kore ka shi yace ka zo in baka Allah ba zai samu alkawarinsa Allah ya ba mu ikon dacewa da irin wannan lokaci a wannan dare guda goma ne ake neman dare lailatul qadr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin wannan dare man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yace taharraw lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan duk wanda ya tsaya daren lailatul qadri yayi sallah yayi addu'a ya dace da wannan daren za a gafarta masa da shi da suka wuce kuma dai hadisi yana cewa ku nemi dare lailatul qadr a goma na karshe ku nemi a darere wanda suke da mara dare masu mara su ne 21 da 3 da 5 da 7 da 9 kamar daren yau na 21 kenan yau azumi 20 ne rana tana faɗo an shiga daren 21 wani asar da na karanta ma na ce ai wannan in aka gaya mutane za su yi kasa wanda yake nuna idan mutum ya yi sallar isha'i a cikin jami'i ya yi asibahi cikin jami'i ya dace da daren to kaga wannan in wani ya ji shi kenan zai yi kasa to amma Allah ya ce kul khairat ku yi rige rige wajen neman alkhairi sannan kuma in ka dace da lailatul qadri me za ka yi ka ɗauki duk abin da ka roƙa, amma ka yawaita neman afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Aisha ta tambaye manzo sallallahu alaihi sallam me zan faɗa in na dace ya ce ta faɗi wannan addu'a abinda ake faɗi gaskiya ba su inganta ba hadisai masu inganci daren lailatul qadri za a ji shiru daren lailatul qadri washe gari ranar ba yi da zafi daren lailatul qadri dabbobi ko kuma karnuka ba sa haushi ga sunan dai amthila ma aktharaha to idan har daren haka ne ba zai yi a gane ai kawai kai dai kai kuma kar mutum ya ce zai nemi mara maran wani zai ce ba zai addu'a cikin daren 22 ba sai 23 24 sai ya yi bacci sai ya tsaya 25 26 ya yi bacci 27 ya tashi da takwas ya yi bacci da tara ya tashi ko da ba don daren lailatul qadr ba ka sani ne ko Allah zai bayan bayansa wata rahama wanda kwatankwacin wannan ne ya baiwa bayansa wata gara basa ba kai wani bonus ba da ake yi a kamfanin nuka ma to Allah ka sani ko zai wani bonus kawai da ikonsa ya ce daren nan na bude ga duk wanda ma bai dace da daren lalatar kadri ba an bude masa kofa kagan ka dace ka dace shi yasa ake so mutum ya yi addu'a a dukkan lokacin da ya samu kansa a cikin bukata malamai suka ce mai yiwuwa ka dace da lokacin da an bude kofar addu'a saboda haka mu rimaci wannan lokaci Allah ya samu dace a wayannan kwanaki goma na ƙarshe ne ake itikaf kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadana hatta tawaffahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'di hadisi Aisha inda al-Bukhari Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe bayan itikafi har Allah ya karbi ransa sai matansa kuma suka yi itikafi bayansa dare ɗaya da bai yi itikafi mama ya zo yara Dare eh, wata ɗaya kai lokacin da ya shiga masallaci zai itikafi ya ga an sa kaima na matan shi wannan ta kafa wannan ta kafa annabi ya ce a'a wannan dai gasa suke yi ba lada suke nema ba sai ya ƙi fita amma ba haka ba dukkan dare dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayar da su da itikafi kuma itikafi shine mutum ya musulmi ya lazumci masallaci da ibada ayi nau'i min anwa'il ibada min salatin aw du'a'in tasbihin tilawatin lil qur'ani tafakkurun fi ayatin la wannan duka ibada ce amma mai itikafi in so samu nema kar ya zo da waya masallaci ba don komai ba saboda waya yana shagaltar da mutum ga whatsapp Na instagram ga facebook aka ce bari in bude in duba ko kuwa sai kaga ka samu cikas ko kuma mutane gida su kira su yi ma complain kai maka kira ka yi bayani a kasuwa saboda haka idan ka zo da waya masallaci za ka yi itikafi ba ce karka zo da waya ba amma ka yawaita kashe waya in lokacin da kana da bukata ka kunna ka yi magana ko a gida su kawo maka wani abu da kake bukata shi kenan sai ka kashe amma kana masallaci kana sautu kano a sayo kaya a kawo wanda aka kawo kana tambayan farashi sabon farashi nawa ne ka ce aje a ɗauki kuɗi aje a sayo kaya kaza ina jiye maka tsoron karka shiga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka ji mutum yana tallan kaya ko yana sai da kaya a masallaci ku ce kar Allah ya sa maka albarka a cikin kasuwancin ka ba a gina masallaci don wannan ba tunda itikafi kake yi bar zancen cinikayya kuma itikafi yana da kyau ka zama ka san wani mutum amma kar a dauki abokin hira don mutane suna son hira ya zama hiranka da alkur'ani ne da salatin annabi ne da tasbihi ne ba hana ba ku gaisa da wannan amma ku zauna kuna hira rayuwarku kuna yarantaka irin yanayin kasuwanci ku irin wahalar da kuka sha irin wane ne wannan kenan ba a itikafi kuke yi ba kawai kun gudu daga iyalanku ne in za ka shiga itikafi ka san babu haƙƙin Allah a kanka ko haƙƙin iyaye ko haƙƙin wurin aiki ko haƙƙin iyali kafin ka zo ka zauna itikafi idan ko wani wajibin da Allah ya ɗora maka idan ka in shiga itikafi zau tawaye to karka shiga haka idan iyayenka suna neman ka a gida ka shiga itikafi suna neman ka karka shiga idan iyalanka don ka shiga itikafi suna wahala kar ka shiga ka bar su da shakai kaɗai na shinkafa ka ce ku lallaba zan je ibada a'a ka tsaya ka lallaba da su haka ma'aikaci a wurin aiki in bai samu izini ba to kar ya zo ya ce zai shiga itikafi ba daidai ba ne can wajibi ne wannan nafila ne saboda haka duk wani hakkin da ke kanka ka kiyaye kuma in kana itikafi ba zuwa waje masallaci a wajen masallaci kace zaka zauna kana hutawa wai akwai zafi ai don ka ji zafin ka zo baka zo don ka ji dadi ba ibada ka zo sannan kuma ba wuri ne zaka zo ka dinga fita kana ta wanki ba kullum mutum ya fita yana wankin kaya a ibada ka zo ba wurin show bane me yasa ba za ka zo da adadin kayan da zai ishe ka ba a cikin zaman ka dinga canzawa ba tare da ka wanke ba in ka gama sai ka je ka yi wankin ko ba zai yiwu ba haka amma sai ka ga mutane sun zo itikafi suna wanki musamman mata za ta yi awa biyu tana wanki a waje tana hira kuma a zo ana guga a yi ta janaratun masallaci da gugan kaya wadda Allah a kiyaye soket-soket na jikin masallaci masu cajin waya yan ba ruwanmu da kayan masallaci a bata a canza a bata a canza shi yasa wasu in gani an tattaushe ma saboda ana yawan bata sannan kuma a yayi sauraron rediyo labarun bbc yana masallaci zai fita ya zauna ya ji labarun ya shigo ba za a ce ka rasa ladan ibada ba amma ba kai itikafi ba mai itikafi bayya fita zuwa jana'iza ko ta'aziyya ko ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci gidansa da masallacinsa kofa ne tsakanin zai tashi daga masallaci ya shiga gidansa amma ba zai tsaya gaida iyalinsa ba ko wata ba ta da lafiya sai dai yana tafiya yayi tambaya amma ba zai shiga wajenta ba zai shiga bayan gida ya biya bukatarsa kuma sai ya fito ba zai shiga kun kowa ba sai dai su suna so su ganshi su zo su ganshi su dawo ya za a yi kai matarka ta zo da mota ta yi fakin ta ga maka abinci ka ci ka raka ta cikin mota kun zo na kuna hira wato an fara marbani juna tun da an samu distance Allah ya samu dace akwai dan umu da ya wani dan uwa ya tunatar da ni musamman mun yi maganarsa jiya ne sai ke cewa da Allah mu sa shi addu'a shine Uthman Sagir farkon wanda muka fara tafsiri da shi ana mai jamin baki Usman Sagir wanda ya rasu shekaru da suka wuce Allah ya gafarta masa Allah ya sanya kabarinsa wanda in yana karatun Qur'ani sai ka ce ba kanuri bane musamman in yana sallar tarawih ko tahajjud kuma Allah ya arzuta shi da alkushu cikin tilawa in ya zo inda za a yi kuka sai ya tsaya yana kuka yana ba da mamaye. Allah ya gafarta mishi Allah ya sanya kabaransa da kuma Allah ya kyauta tana mu karshe akwai dan uwa mu Malam Ibrahim Rahama mai gas bai ji dadi ba bai samu zuwa tafsiri ba bana an allura tun farkon tafsiri bayyana mun yi da shi mun yi waya da shi muna magana wallahi kuka yake yi akan bai samu zama a tafsiri na ce haka Allah ya kaddara bai ji daɗi ba a taya shi addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya muna yawaita addu'a akan matsaloli sai mata suka fara complain me yasa bana addu'a akan Allah ya ba su mazaje wata jiya ta kira ni da daddare ta ce ita ba ta je addu'ar ta ba na ce me addu'ar ki ta ce miji na gari wata kuma yau da safe ta kira ni ita kuma ta ce muna da 'ya'ya ba ka yi mana addu'a Allah ya ba su mazaje na gari ba to mazajen ne hannunsu ya yi sanyi ban san ko me ya faru ba ko to Allah ya baiwa mata da suke neman aure Allah ya ba su mazaje na gari samari da suke bukatan aure su ma Allah ba su mata na gari Allah ba su himma Allah ya sa ku gayyace mu bayan sallah da sati biyu za mu tashi a kamfanin Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله مدوكاكين سلكيتي كل من عليها فان دواني wani كان da كسنن kan doron kullu ma ala bisatil ardi fanin mutalashin duk abin da ke doron ƙasa zai zama babu uwa uba wanda zai zama babu shine dan adam dan adam zai zama babu a bayan ƙasa yau a yadda muke gani za mu ga dan adam ba abin da ya kai shi yawa tare da halittun Allah da yawa sun fi ɗan adam yawa to amma yawan mutane da kake ji a duniya a yau musulmai kaɗai ma sun doshi kusan biliyan biyu miliyan dubu biyu ake nema na musulmai wanda ba musulmai ba kuma sun fi hakan yawa to amma wata ran zaka zo duniyan nan ka tsaya ka rasa wanda zaka kira ka rasa wanda zai ansa kullu man alaiha fan kowa zai kare lokacin mutuwa kowa zai mutu mala'iku za su mutu aljanu za su mutu mala'ika mutuwa kansa zai mutu ita mutuwar kanta za ta mutu cike na babu mutuwa kuma inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutuwa ran tashin kiyama a siffar rago mai kaho za a tsaye da shi tsakanin aljanna da wuta za a tambayi 'yan aljanna ya ku 'yan aljanna kun san me wannan sai su duba su gani sai eh ita ce mutuwa ya ku ƴan wuta kun san meye wannan za su leka eh ita ce mutuwa sai a yanka ta a tsakanin wuta da aljanna sai a ce ya ahlal jannati khuludun fala maut wa ya ahlal nari khuludun fala maut ƴan aljanna ku dawoma ba mutuwa yan wuta ku dawoma ba mutuwa a lokacin da duk kafirin da ke cikin wuta zai ce ina ma da na zama musulmi rubama yawaddu ladina kafaru laukanu me zai rage wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka kadai zai rage zatin Allah ne kadai zai rage li'annahu huwa al-awwal wal akhir Allah shi ne farko shi ne karshe subhanallah in ba don sha'anin Allah ba Ka ce za ka yi tunani ba za zaka iya ba babu komai shi ne farko shi ya yi duk wannan halittar duk za su kare shi zai wanzu dama bai ya yi su bane don bukata ya yi su ne don ganin damansa da buwayarsa don ya jarraba su Allah ne kadai zai rage Allah baya mutuwa Allah baya bacci bayi da farko bayi da ƙarshe shine kadai zai wanzu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban to wanne ne cikin ayoyin ubangijinku za ku karyata ya ku mutane da aljanu wanne ne za ku karyata babu shi yas'aluhu man fis samawati wal ard suna tambayan Allah suna roƙon shi man fis samawati dukkan halittun da ke cikin sama min malakin wa jinnin wa insin wa ghairihim inda an ce man lil aqil kenan duk suna roƙon Allah halittun da suke sama wal ardi da kuma dukkan halittun da ke ƙasa suna roƙon Allah ya ba su abin da suke bukata kulla yaumin huwa fi sha'an a dukkan wani yini Allah madaukaki yana cikin sha'ani yana cikin aiki kulla yaumin huwa fi sha'an sha'an min shu'uni khalqihi a cikin sha'anin halittunsa ta ina a jumlatiha iqta'uhum ma sa'alu ya ba su abin da suka roka kowa yana da abin da yake roka kowa kuma abin da yake roka daban ne wani yanzu yana rokan abin da zai bude baki da shi in ya tashi wani kuma yana roƙon kayan da zai yi sallah wani kuma yana neman kudin kayan sallah wani yana neman kudin magani wani yana neman ragon suna ko wani yana neman kudin da zai je umra wani yana neman abin da zai biya sadaki a ce baliwar haka a ce yana da mata kamar wannan kowa da irin abin da ke ba wani abin zai iya ana roƙon Allah sai ka kamar bai kai ba shi a wajen shi ya kai kuma Allah yana so a roƙe shi komai inna Allah yubu an yas'alahu abduhu an kulli shay' hatta shi a na'alihi idan ƙata takalminka in ya tsinke Allah yana so ka roke shi Ɗari da hamsin ko ɗari biyu ba to in bakin hancin ya tsinke ka roki Allah ya baka ikon haɗawa balle kuma wani abu mai girma saboda haka Allah ya sa'aluhu man bis samawati wal ardh kowa yana tambayarsa imma bilisanil hal aw bilisanil maqal ko lisanin hal a halinsa bai iya buɗe bakinsa musamman dabbobi ba su iya buɗe bakinsu su yi magana ko amma in sun yi bukata suna roƙon Allah Allah yana jin roƙon da suke yi haka ɗan adam yana bukata jariri a cikin cikin masa in yana da bukata Allah ya san irin bukatarsa a lokacin da ake kira halittarsa ba an busa masa rai akwai abin da jikinsa yake bukata don ya ginu idan ya buƙaci abin sai Allah ya sa gyatumar ta yi sha'awar irin abin da zai amfani ɗan jariri sai ta nemi abin ta ci sai jaririn ya amfani da shi Allah bai ji shi ba saboda haka kowa yana rukun Allah man fi sama wal wata. saboda haka Allah kulla yawmin wa bi shi. Kullum yana cikin aiki ya sa wannan dariya ya sa wannan kuka ya ba wannan lafiya ya sa wannan ciwo ya rayar da wannan ya kashe wannan Shi ne wani malami ke cewa Allah ya yau min huwa bi sha'an ya ce yace un guda uku ne sha'ani ɗayan ne tura halittu cikin mahaifa halittun da za su zauna a cikin mahaifa a lokaci guda Allah kaɗai ya san yawansu ba aiki ba ne Allah shi ne yi wannan sha'ani ɗin sha'ani na biyu fito da halittu zuwa duniya haihuwa wannan ya haihu wacce za haihu asibiti kaza yau yara nawa aka haihu private hospital general hospital nursing home th Umar shehu ha duk private da abin ah, na gwamnati da na ngo da wayanda suke haihu a gida wa sai yawan su sannan kuma sha'ani na uku turawa zuwa makabari tuwa na farko turawa cikin mahaifa na biyu fitowa daga cikin mahaifa na uku turawa zuwa kabari nawa yau aka yi su? Allah kaɗai ya sani wannan sha'ani ne ko ba sha'ani ba ne kulla yaumin wa fi sha yanzu wani ya ci riba yana ta ya rasa ma me zai yi saboda jin daɗi wani kuma yanzu ya yi asarar da bai taɓa yi ba wannan aikin Allah ne to lokacin da ka ji ɗayan kasancewa akwai akasi a wani waje to Allah ya ce ya gama komai ko rufi'atil aqlamu wa an dage alkalami kuma takarda ta bushe tunda ta bushe kuma an ta kulla yawmin huwa fi sha'an kenan abin yana jaddaduwa ne sai ne aka tambaye wani malami akwai wannan ayar kamar mushkil ce min al da suke da iskali sai ya ce a'a ba wani iskali kulla yawmin huwa fi sha'an din yace yubdiha la yabtadi'uha Allah yana bayyana da abin a dan ya rubuta duk abin da yake faruwa yau din a rubuta alƙalam yanzu wato bayyana da abin faruwan ne yanzu abin yake faruwa ba Allah ne yanzu yake yi ba na fata an gane to da ya rubuta yanzu yake faruwa faruwan yanzu aikin waye ne aikin Allah ne a yanzu da yake faruwa zai faru ne yadda ya rubuta yadda ya ga dama bisa iliminsa da ganinsa shi ne ma'anar kulla yomin in sha mun karanta a bawa wa annahu a muku? ko abu haka wa abka wa a mata wa ahya to ne kulla yomin huwa fi sha'ad shine Allah kuke ce kulla yomin wa in sha sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibana shin wanne ne cikin ayoyin ubangiji ku ya ku mutane da aljanu za ku karyata babu to Allah ya ce huwa kullu yawmin huwa fi sha'an kullun yana cikin aiki wannan aiki na duniya rayarwa matattarwa shiryarwa batarwa masu imani a ba su lada masu kafirci a hallaka su to a duniya za a yi to in an gama wannan sai Allah yake cewa mujrimai da sauran mutane sanafurgu lakum ayyuhat za mu dawo gare ku ya ku aljanu da mutane a can duniya akwai ayyuka da Allah yake yi to na duniya ta kare sanafurgu lakum kamar ka cewa mutum ina zuwa kanka kana wani abu ne wani yana laifi yana abin da ya gana ah, ina dawowa ai ka jira ni ai ka ba shi tsoratarwa ne ba wai kana gaya masa ya zo ku yi abu mai daɗi ba ne to anan Allah ya ce sanabu lakum ayyukan sakalan ya ce bi ma'ana sanatajarradu li hisabikum wa jazaikum zamu wafaita daga sauran ayyuka zuwa hisabin ku da sakayyanku a nan duniya muka ce yau yanzu ana haifan wani wani yana mutuwa wani ya kudance ya talauce ya lafiya ya rashin lafiya ya yi dariya ya yi kuka ba yanzu haka ake tafiya ba wani yanzu yana rauni wani yanzu yake warkewa wani yanzu yake karewa wani yanzu ake daure shi to a nan idan kiyama ta tsaya fa akwai wayannan na duniyan ne babu su sai me sai sakayya duniyar ta kare kullum man alaiha fan an koma lahira sai me sai hisabi a filin kiyama gashi nan yadda za mu zo mu ji a gaba Allah madaukaki yana cewa ya ma'ashar jinni wal ins ya ku mutane da aljannu in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh idan har za ku iya ku gudu an gudu ku je ku huda ku tsira min aqtari samawati wal ard daga sassannin sammai da kasai wani gefen nan wani gefen nan ku gudu kan ku zo ta ku je ku gudu ku tsira la tan ku zo na ba za ku iya ku gudu ku tsira ba illa bi sultan sai da hujja sai da dalili sai da karfi to kuma babu wannan karfi yaushe ne ake faɗin haka ayoyin faɗo a hade suke a can yace kullu yawmin huwa fi sha'an ana yace sanaburu lahum duniya ta kare an koma hisabi ko to yanzu ana filin kiyama an zo hisabi to ana gaya wa mutane da aljanu ya ku mutane da aljanu ga filin kiyama kun tashi kun tsaya in kuna iya ku gudu a filin kiyama da ku gudu yaushe za a faɗi hakan idza shama'u shaqqat wa adna li rabbiha wa huqqat sai idan sama ta tsage ko don me za ta tsage don mala'iku su sauka mu halittu an tada mu mutane da aljanu a filin kiyama da mu da ayyukanmu sama za ta tsage mala'ikun sama ta farko za su sauko su kewaye mutane da aljanun gaba daya ta sama ta biyu in suka sauka za su kewaye ta mata farko ta uku su kewaye ta biyu ta hudu su kewaye ta uku ta biyar su kewaye ta hudu ta shida su kewaye ta biyar ta bakwai su kewaye ta shida furos ne na mala'iku kan mala'iku ana aka ce ka gudu ina za ka gudu akwai hanya ya ƙulul insanu yau ma'idin ainihin mafar kalla lawazar ila rabbi ka yau ma'idinil mustaƙar ba hanyar gudu yau a duniya ma idan aka zuba security aka ce ka gudu ba ka gudu ba sai dai in ana so ka gudu za ka gudu ko kuwa a kurkuku ana iya in ana so ka gudu sai a ce kun zo kun balla kun gudu a wani wuri da aka tsare eh, in ana so ku gudu sai a bada dama a kauce ko a yi bacci ko a manta a bar makullin a jikin ko sai ku gudu kai Najeriya akwai hisabi ana wasa da hankalin bayi Allah ya isa Allah ya isa ana wasa da hankalin bayi to in an yi a nan duniya a yi a can gashi kiyama ta tsaya mai gudu ya gudu akwai hanya ne Allah ce ya ma'ashar jini wal ins in istata'tum idan har za ku iya A can kudu ku je ku gudu ku tsira min aqtaris samawa wal ard daga sassanin sammai da kasai in za ku iya kan kudu ta ku gudu la na illa bi sultan ba ku da halin gudu illa sai in an ba ku wannan dama daman kuma babu ita yursalu alaykuma shiwadun min nar za a aika muku da wato wuta shiwadun min nar shine lahabun khalisun minan nar tacaccen wuta za a aika muku wa nuhasun da kuma wani hayaki nuhasun ay duhanun wani nau'i na hayaki za a tura muku a wannan halin da aka yi muku hakan kuma fala tamtasiran ba za ku iya taimakawa juna ba ku iya kare kanku ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma ba. wannan hayakin da wannan lahab din duk da su ne za a tsare ku a filin kiyama wannan ba shiga wuta ba tukun kamar tsoratarwa ne a wannan lokacin bayan wannan halittun duk sun kewaye halittu za a zo da wutar jahannan. hadisi ya nuna za a zo da jahannan da sab'una alfa zimamin ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yazrunaha mala'iku dubu saba'in suna janta idan namu ta ga halittu a filin kiyama sai ta yi wani ƙara don jin cewa za ta haɗiye su ta samu abinci wannan kukan da za ta yi duk halittu za su rikice har a kasa tsayawa akan kafa za a gurfana wata rakulla ummatin jami'a wannan rana rana ce mai firgitarwa rana ce ta tsoro amma kuma Allah yana amintar da wasu bayansa Allah ya sa ufaka ciki فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله مدى كيكيتي فإذا انشقت السماء إذا سمت تساجي تلاشتا رانتاشي قيامة in ta tsage fakanar sama za ta kasance wardatan kaddihan za ta zamanto wato kamar wani warda kamar fure ne ko kuma wardatan kamar wani fata ne jemamme shi ne. malamai sun yi wa wannan fassara biyu Kaddihan kamar ya zamanto al al'ahmar al-ahmar kamar jememmen fata ja haka sama za ta kasance ko kuma wardatan kaddihan kamar wani fulawa ne wanda ya raddige wanda yana maiko maiko haka jihad kamar yadda mai mai a jiki haka za ta kasance sama da kaurinta da karfinta da tamasukinta wanda aka ce kaurinta tafiya ne na shekara dubu hamsin yanzu in ka je ka taba sama kafin ka huda ka fita tikines nashi tafiya na shekara dubu hamsin amma ran tashin kiyama ta zama dawar da tankar dihan yau manatu sama قطي السجل للكتب كما بدأنا awwal khalqin نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فكان الوردة كجاني كما إن الله يتي آه، وتكون الجبال جبال كالمهل يوم تكون السماء كالإنام كالإهل وتكون الجبال كالإهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmin idin Allah ya kiyaye shine Allah madaukakin ce? fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ko mutane da aljanu za ku karyata na'am يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ما yace fa yawma idin a wannan rana ta kiyama idan ta tashi la yus'al an dhanbihi ba za a tambaye shi ba gami da zunubinsa insun wala jan mutane ko aljanu ba za a su ba me yasa ba za a tambaye su ba malamai suka ce abin da yasa ba za a tambaye su ba an san abin da suka yi ba za a ce me laifin ku ne an san laifin su saboda haka ba za a tambaye su ba wasu ka ce a ba za a tambaye su ba din wato a wani hali ne ba za a tambaye su ba a wani halin kuma za a tambaye su kamar yadda Allah madaukake ce Rabbi fa wa na lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya amalu na rantse da ubangijinka lalle wallahi sai mun tambaye su game da abin da suka aikata kamar yadda Allah ya ce wa lanas'alanna na ursila ilayhim wa lanas'alanna na mursalin wa lanqussanna alaihim bi'ilmin ilmin kuma kunna ghaibin kamar haka ne la yus'alu a nan ba za a tambaye su ba domin in sun tashi a kabarin su ma an sani ai an san su yu'rafu al-mujrimuna bi simahum ko da an gan su an san alamun su wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam za a kama su nawasi shine gashi na gaban goshin nan ta wannan gashin gaban goshi da kuma dunduniya za a kama sai a nade a kai kan ta dunduniyar a karya shi sai a hada yadda ake hada kifi ba na hada kifi ba a hada kan da jelar ba a sa ice to haka za a yi wa ‘yan wuta la yi su'alu an zambihi insun wala jihar ba za a tambaye su ba a farkon hali amma kuma za a tambaye su a wani hali wannan ne fassara wanda babu wato tanakudi ayoyin alkur'ani gaba ɗaya ba tufka da warwara sai dai ga wanda ko bai fahimta ba amma duk inda ka je an ce za a yi abu kaza a wuri kaza ba za a yi a wuri kaza ba to ka bincika wanda aka ce za a yi din a wani mawkifi ne don filin kiyama ba wuri ɗaya ba ne akwai lokacin da mutane suna fita a cikin gabuguransu suna cakuɗe ba wanda ya san ina zai je akwai lokacin da kuma za a zo a kora su gaba ɗaya zuwa abdul mahshar sannan a wannan lokacin ma a harin mashar za su tsaya tsawon lokaci ba a magana da su akwai lokacin da za a fara awon kaya awon aiki ka gani awon aiki kuma matakai matakai ne akwai wurin wucewa akan sirabi akwai wurin auna aikin da mutum ya aikata akwai wurin raba takardu sannan na aljanna ya wuce na wuta kuma ya fada Allah ya kiyaye saboda haka Allah kuke ce na'am yu'rafu almujrimun mujrimuna mujrimuna bisimahum ana gane mujrimai da alamunsu a yanayin da suke in suka tashi daga kaburansu ana gane su da yanayin halittarsu bisimahum me simahum masu imani Allah ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud ba da wannan kuma simahum fi wujuhihim min sawadi wujuh wa zurqati al-a'yun wa nahshuru al-mujrimina yawma idin zurqa idanuwan su shudi shudi duk wanda kaga idan su shudi a filin kiyama to lamari ya baci gare shi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh an tashi in kaga farar fuska kai kaga abun yayi kyau amma alladhina aswadat wujuhuhum masu bagagen fuskoki kuma akafartum ba'da imanikum da ce kun kafirce wa Allah bayan kun yi imani wa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandani azaba saboda kafircin da kuka yi amma wanda fuskokin su yayi bari ba fa bi rahmatillahum fiha khalidun za a kama su bin nawasi wal aqdam za a hada su ta wato nawasin su ta toliye su wal aqdam da kuma dunduniyoyin su a kama su a jefa su ta fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban shin wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku ya ko innan halittu za ku karyata ayin Allah akwai abin karyatawa babu hadhihi jahannam za a ce wannan ita ce bautar jahannam allati yukadzibu biha almujrimun wanda mujrimai suke karyatawa ba su yadda akwai ta ba waɗanda suka ce sun yadda da ita ma suka ce ba gidansu bane gidan wasu ne su aljanna ce gidansu to ayi in ba jahilci ba kai dan adam ba kai zaka zaba wa kanka gidan da zaka shiga ba a duniya ne mai yiwa ka ce za ka zaba wa kanka inda za ka shiga ka gina amma na duniya ma an baka iya ginawa ba ba za ka iya shiga ba ko kuwa yanzu kana son gida mai kyawo amma baka da kuɗin ginawa za ka iya shiga ne za ka iya shiga ba saboda haka ashe a duniya ma ba don ka zaba za ka samu ba balle a lahira wanda yake lamarin gaibu ne ba wanda zai nuna maka ga masaukinka a gidan aljanna in ba annabi ba annabi kuma ya koma ga Allah kenan a duniya a yanzu ba wanda ya san matsayinsa annabi ne kadai mai bada labari a wajen Allah shi kuma Allah ne ke sanar da shi ya bar duniya ba mu ga littafin da zai ce mana wane sunanka wane dan gari kaza ga adireshinka gidanka aljanna wuri kaza akwai shi Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula me sunan amanu wa amilus salihat al iman wal amal salih waliye ne za su ga aljanna eh su wane ne Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqu ba suna a wajen ko akwai ba zaidu ba amru ba bakir balle ka ce kai ne ko ki ne ko ita ce abin Allah ne yana ba da ita ga wanda ya ga dama ibada ka ba ta sai aljanna Allah in ma ta yi kyau ba ta sai aljanna ba balle ma wa ya tabbatar maka ibada ka tana da kyawu na farko ibada ka yi ta don Allah ba riya na biyu ka yi ta cikin sani ba jahilci na uku ka yi ta cikin koyin da sunnar manzon Allah yadda ya koyar ba bid'a don in bid'a ce Allah ba zai karba ba ko kuwa man amila amalan laysa alaihi amruna man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa kullu bid'atin shikenan kaga an bid'a ce ba za a karba ba in riya ce ba za a karba ba in jahilci ne ba za a karba ba to kai baka yi bid'an ba baka yi riyan ba baka yi jahilcin ba ka yi duka to ina ya yaqini har yanzu na an karba din a farkon suratul anfali ne ko innamal mu'minuna ko alladhina idza zukira allah وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون salata. ulai wa zakata ko alladhina yuqimuna salata innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ko alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum ulaika inda rabbihim wa maghfiratun wa ta to wannan gashi nan ka haɗa sifofin amma da hakan fa aka tambayi Alhassan hasan al-Basri shin kai mumini ne da gaske haƙƙan ce in kana nufin mumini ne mai imani da Allah da ran tashin kiyama da manzo da mala'ika da imani da eh, qaddara alkhairi sharri eh ni mumini ne na imani da wannan sai ta in kana nufin mumini na wannan sura ne na suratul anfal ce ta wannan Allahu a'lam in shi kake nufi da Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan wai zai iya cewa ana mu'minun haqqan la ahad faman qala hadha fa huwa biddu dhalika falyalam duk wanda yace ni mu'mini ne da gaske ya rusa wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu Allah ya samu gane na'am نعم يعرف المجرمين نعم بسيماهم ويؤخذ بالنواسي والأقدام هكذا ويؤخذ سيأكا ماسو بالنواسي والأقدام هذه جهنم التي يكون بها التي يكذب بها المجرمون نعم wannan ita ce wutar jahannam wanda mujrimai suke karyatawa mujrimai kafirai ba su yadda akwai kiyama ba wanda sun yadda suka ce ba su yadda akwai jahannamu ba wanda sun yadda suka ce ba su za su shiga ba wannan shi yasa muka kawo magana Allah ya ce yatufuna bainaha wa baina hamimin an yatufuna bainaha suna kai kawo suna tafiya suna kewayawa bainaha wa baina hamimin tsakani ita wata jahannam da kuma wani ruwa mai tsananin tafasa hamimin an fi shadidil ghaliyan suna kai kawo me yasa suke tawafin saboda zafi ya kai zafi ba hutu suna jin in sun zauna zafin yana karuwa bari su tafi a tafiyan ma kamar karawa yake ba da hayyacin su suke ba kamar wanda in wani ciwo ya dame shi har yana dukan jikinsa haka suna kai kawo a cikin wutar jahannam yatufuna bainaha wa bain hamimin a na fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban Allah ya ce wane daga cikin ayoyin ubangiji ya ku halitu ni'imomin Allah wane ne kuke karyatawa babu su na'am ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء يصدبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah madaukake ce wa liman khafa maqama rabbihi hakan nan akwai ga wanda ya ji tsoron tsayuwar ubangijinsa ma'ana qiyamahu bayna yadayhi lil hisabi ya tsaya gaban Allah saboda hisabi ya ji tsoron wannan yawmal qiyamati kenan kamar yadda Allah ya ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya ga ubangijin talikai ga wanda yake jin tsoron tsayuwarsa gaban Allah subhana jannatan yana da gidajen aljanna guda biyu aljanna guda biyu wani irin aljanna guda biyu wasu malamai suka ce jannata ne din jannatun lil insi wa jannatun lil jinni tunda ana magana da mutane biyu ne ko fa bi ayyi rabbi kuma tukazziban kai aljani kai mutum saboda haka jannatan aljanna ɗaya na mutum aljanna ɗaya na aljani wasu malaman suka ce a waliman khafa maqama rabbihi jannatan wanda ya yi tsoron tsayuwarsa gaban ubangijinsa yana gidajen aljanna guda biyu gidan aljanna ɗaya saboda wato kiyaye dokokin Allah bin umarninsa yi na yi don wannan za a bashi aljanna guda sannan kuma an ce ya bari ya bari wannan ma zai sa a bashi aljanna guda kaga kenan ya samu aljanna biyu wasu kuma suka ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan aljanna guda za a baiwa mutum saboda sakayyar abin da yayi na ibada aljanna ta biyu kuma falala ce kyauta ce daga Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah ya ce lilladina ahsanul husna wa ziyada to al husna din sakayyar aljanna saboda aikin da kai ziyadan kuma sakamakon aljanna ce aka wato kyauta ne aka baka don kiyaye dokar Allah da kai Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma wanne ne daga cikin nimomin ubangijinku ya ku al'umma tukaddiba ne za ku karyata zawata afnan wanne gidajen aljanna guda biyu wato ma'abotan rassa ne afnan jam'u na fanan ma'ana aghsan jam'u na gusun wato rassa na itatuwan aljanna suna nan suna sunkuye a cikin gidan aljanna ba kamar itatuwan duniya bane saiwar na ƙasa itatuwa 'ya'yan na sama sai an kwakulo sai an jefa wani abu ko sai an hau a dawata afnan ma'abotan rassa ne ga sunan sun sauko fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban wanne ne daga cikin ni'imomin ubangiji ku ya ku al'umma za ku karyata babu ko ɗaya fihima akwai a cikin gidajen aljannan nan jannatani ne din aina ne tajriyan idanuwa guda biyu suna kwarara idanuwa wato na ruwa da salsabil suna kwarara na giya da na ruwa suna kwarara wa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban wanne ne daga cikin nimomin ubangijin ya ku al'umma aljanu da mutane kuke karyatawa ma akwai a cikin wa'annan gidaje na aljanna guda biyun nan min kulli fakihatin daga dukkan ire-iren 'ya'yan itatuwa zaujan iri biyu sinfan ma'rufun wa gharibun wanda ka sani da wanda baka sani ba ko kuma rattubun wa yabisun danyensa da busheshensa wannan an yi ni'ima ne wani in yace ina marmarin danye sai a bashi ina marmarin busasshe sai a bashi kowa da irin abin da yake so za a bashi fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban wanne ne cikin nimomin ubangijinku ya ku halittu za ku karyata na'am متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله مدوكake ce muttaki'ina suna kishingide wato ana yabawa yanayin kwanciyarsu a gidan aljanna ala furushin akan wasu shimfidu jam'u na firash bata'inuha min istabrak wannan furush ɗin ciki ne da waje to ciki ɗin ma min istabrak daga istabrak aka yi shi wato dibaj na alhariri ne cikin ba inda ba nan zaka kwanta ba ciki ka san beshid wuri mai kyau din ne a sama ai wanda zai taba jiki inda ba zai taba jiki ba din shine mai zare zare wanda babu kyawu ko to ciki wanda ba kana ganin kamar babu kyawu ma an yi shi ne da dibaci da istabrak me kake nufi da saman laushinsa da kensa shi ba a mafaɗa ba sai Allah ya ce wa janar jannatai ne dan sannan kuma janar jannatai wato itatuwan wa'annan aljannu guda aljanna guda biyu wato dan suna nan kusa-kusa ‘ya'yan itatuwan ke na gidan aljanna suna nan a kusa-kusa ba bi ayi ala'i rabbi kuma tukaddiban wanne ne cikin nimomin ubangijinku ya ku mutane da aljanu za ku karyata babu ko ɗaya mu tsaya a nan mu tashi akan matan aljanna insha Allah Allah ya sa mana albarka ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da mu muna roƙon Allah ya biya mana mu na alkhairi ɗan mu da ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu kasar mu da garin mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya tsadan kaya Allah ya ba mu sauki Allah ya ba mu ikon sayan abin da yake da tsadan ma Allah ya ba mu kuɗin da za mu saya mata da ba su da aure Allah ya ba su mazaje maza da suke neman aure Allah ya ba su matan aure Allah ya gafarta mana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin assalamu alaikum